يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka allah ciki kwansa ya muna ranar biyar ko hudu ga watan sha'aban shekara ta 1439 da hijiran mazu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar 20 ga watan hudu shekara ta 2018 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin allu'lu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan da malam muhammad fuad abdulbaki muna nan a cikin babi na 74 babul isra'i bi rasulillah sallallahu alaihi wa sallama ila samawati wa fardi salawat a ƙarƙashin wannan babi muna kan hadisi na 300 hadithu malik bin sa'sa inda muka karanta bakinsa ruwayar imam bukhari muka kuma bibiyi wato anin lafazin ruwayar imam muslim don ganin bambancin da ke tsakaninsu kasancewar shi wannan hadisi kusa mafi yawancin abin da ya kunsa mun karanta shi a hadisin da ya gabace shi hadisin abu dhar don haka za mu ɗan tsintsinci wasu abubuwa ne da suke cikin wannan hadisi da babu su a hadisin da ya gabata mu ɗan yi bayani a kai a matsayin sharhi na wannan hadisi duba da cewar sharhi mafi yawancinsa ya gabata a hadisin da muka riga muka yi kamar da muka ambata hadisin shine hadisu malik bin sa'sa al-ansari mutumin madina radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi sahabin annabi malik dan sa'a sa'a mutumin madina ina daga cikin zuriyar najjar shine yake cewa kalan nabiyu sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya ce baina ana inda albaiti a halin kasancewa ta a daidai gurin ɗakin allah ka'aba bainan na'imi wal yaqadan ina tsakanin mai bacci da wanda ke ido biyu da farko shi wannan sahabi malik dan sa'a-sa'a wannan hadisin nasa da ke cikin sahihul bukhari da wato ainihin sahihi muslim shine kadai hadisin da yake da shi ba shi da wani hadisi ko a cikin sayul bukhari ko a wurin sayul bukhari sai wannan shine kadai hadisinsa shi wannan sahabi malik dan sa'asa haka mamaki wata ran ka ji a freedom ana cewa ka faɗi sahabin da yake da hadisi ɗaya rak cikin bukhari da wasu bukhari hadisinsa kenan to shine malik ɗan sa-sa an gane ku mutumin madina ne cikin wato anin sahabban manzo da suka ba shi gudunmawa to cewar da manzo'i baina ana inda albaiti a halin kasancewa ta a daidai ɗakin allah ɗakin ka'aba kuma na tsakanin mai bacci da wanda yake ido biyu a wani lafazin ya zo da cewa baina ana fil a halin kasancewa ta a daidai gurin hatib kalmar hatib malamai suke cewa abinda ake nufi da shi alhijir ka'aba a asalin gininta lokacin da annabi ibrahim ya aza harshashin gininta ya gina bisa umarni na allah subhanahu wa ta'ala ta fi yadda take yanzu girma to da wato anin ruwa ya ruguza mutanen makka lokacin da aka sake gininta a daidai lokacin da ba a riga an aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ba domin lokacin ina da shekara 35 shawa sun sabunta ginin ka'aba sakamakon rushewar da ruwa ya mata to sai suka yi gangami aka ce duk wanda yake da dukiya ta halal ya kawo gudunmawarsa za a yi na ɗakin ka'aba ɗakin allah ruwa ya rusa shi kuma ba ɗakin da za a kawo da abin da ga dama a gina shi da shi shawa suka tara abin da suka tara sai zamanto abin da ake da shi a hannu da zai ginin ba zai gine ta ga baki ɗayanta ba sau da haka to sai aka ɗebi iya abin da ake ga abin da ake da shi a hannu zai gina ragowar abin da ya rage ba a shigo da shi gini ba sai aka ɗan tashi 'yar katanga 'yar ƙanƙanuwa cewar da wannan shatin ina cikin ɗakin ka'aba shine in aka nuna maka ka'aba yanzu ka za ka ga bayan inda ake zagaya tun za ka ga ɗan wani guri tsakanin ginin ɗakin ga wani dan guri can gaba kuma an dan tashi dan wani dan gini kaɗan to ana gaya maka yana cikin ƙarashin asalin ginin ka'aba lokacin da annabi ibrahim ya gina ɗakin ka'aba to saboda haka wannan gurin shi ake cewa hijir ko a ce hijir isma'il ko kuma a ce masa alhatim Kalma hatim shine wani guri da ya ruguje to ma'ana ragowar gurin da ɗoroguje ne na ginin ka'aba da ba a iya haɗa shi da sauran jikin ka'abar an gine ba aka yi wannan dan guri sau da haka shi sa ko da wafi za ka yi ɗakin allah in ka yi ba ba shi saka wannan gurin dawafin ka bai ba an fahimta ku zagan ana dawafin hannun ake zagaya ba ka cewa a to ga shortcut kawai bari ka ɗan shiga ta nan a tare suke gaba ɗaya an fahimta ko to saboda haka to manzo yake cewa kamar da yake a wannan lafazin baina ana fil haqim a halin kasancewa ta a daidai wannan gurin da ake cewa hijir ko haqim ma'ana kaga a ɗakin ka'aba da ya ce manzo yake sanda aka zo aka tafi isra'i da mi'raji da shi ba wai a cikin ƙwaryar ɗakin ka'abar yake ba ba kuma a iya inda aka gine din iki ba a a inda yake kamar farfajiyarta da ba a riga an gine a cikin ginin ta ba a nan yake a nan mala'ikan ya same shi wannan lafazin na ruwayar ina da fito mana da yadda za mu fahimci a inda yake sanda aka zo aka tafi da shi aka isra'i da mi'raji da shi da ma dai an fahimci saboda haka mazo yake cewa ina a cikin wannan gurin mutaji'an yana a kwance daga baya manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama sanda Allah ya aiko shi ya zama manzo annabi daga cikin abin da yake gaya wa Aisha yake cewa ba dan al'ummaki kuma al'umma ta tani ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba dade da karɓar musulunci ba da na mayar da dakin Ka'aba a asalin ginin sa yadda yake kamar da annabi Ibrahim ya yi shi to amma yadda aka riga aka san cewar na zo ina jaddada addina annabi ibrahim to fa ina cewa na rusa ka'aba zan sake gini ko za ce to abinda annabi ibrahim din ma ya tafi bari na zo rusa shi nake ina na ina na wada an fahimta to da ka hikimar zaman su akan tabbatar addinin musulunci shine mafifici akan a ce a mayar da ginin ka'abar akan yadda take a waye gari kuma sun balle su ce sun ma daina addini saboda haka manzo yake cewa ina daidai wannan hijir daidai wannan farfajiya da ba a shigar da shi cikin asalin ginin ka'aba da aka sake ba lokacin da ƙurasha suka sake to a wannan guri wato ani mala'ika jibril ya zo masa da haka dai wannan lafazi na ruwaya ya tantance mana asalin gurin da wato manzo yake kwance a ɗakin ka'aba sanda aka zo aka isra'i da mai iraji sannan bayan haka a ruwayar hadisin abidar da muka karanta mun karanta cewa koreja saƙafo baiti wa ana bi makka an yaye rufin ɗakina ina makka haka manzo ya ce sannan a wata ruwayar ta alwaƙidi tana cewa an yi isra'i da annabi sallallahu alaihi wasallama daga wajen da ake cewa shi'ibi abi talib kamar ka ce wata hanyar da ke tsakanin dutse da dutse da ake cewa hanyar abi talib sannan kuma har wa yau akwai wato anin lafazi da yake nuna cewa a hadisin ummu hani a wurin imamu tabarani allah ji kansa da rahama cewar manzo sallallahu alaihi wasallama ya kwana a gidan ummu hani sai ummu hani ba ta ga manzo ba cikin dare bayan ta san ya kwanta to da haka dare sai ta gaba ta gan shi yake cewa haƙiƙa mala'ika jibril ya zo mu to in ka kalli waɗannan bayanan sai ka tutuya za a haɗa su cewar an zo masa yana gurin ɗakin ka ko a kwance tarwa tana magana cewar ya kwana a gidan ummu hani ta gaba ta gan shi ba cikin dare wani kuma lafazin na cewa an yaye masa rafin gidansa a makka to ya abin yake shine malam hafiz ibn hajar al-asqalani Allah ya ji kansa da rahama yake cewa a cikin fatul bari yadda za a tattara waɗannan maganganu guri guda shine cewar manzo sallallahu alaihi wasallama ya kwanta a gidan ummu hani kuma gidanta ina daidai inda ake cewa shi'ibu abi talib da hakan an ce an zo an tafi da manzo ina wajen shi'ibu abi talib ba matsala in an ce gidan mahani eh a gurin dama a yake ba matsala an fahimta ko ya ce sannan kuma sai ya zamanto cewar ita ta faɗa cewar ta gaba ta gan shi ba cikin dare eh da aka yaye rufin gidan aka tafi da manzo sallallahu alaihi wasallama ba tsaya da ko'ina da shi ba sai hijiru ismail ko ka ce alhaƙim daidai wannan farfajiya ta ka'aba to wanda yake can yana kwance an yaye rufi ya ga abin da ya gani na mala'ika aka tafi da shi aka wato wannan maganar tsaga kirjinsa aka wanke abin da ke cikin zuciyarsa aka fitar da rabon shaidan aka mayar aka haɗe to wanda aka yi wannan aka gama to zai iya cewa ina tsakankanin mai bacci da wanda yake ido an fahimta ko saboda haka yayin da ya ga komai kuma ya yi gare gare shi zai zama ta ce eh yanzu kam ina ganin komai ina fahimtar komai amma da abin da ake yi da shi tsakankanin mai bacci da wanda yake ido biyu haka yake jinsa kamar mai tiyata da ake wa tiyata an yi allura amma bai baccin ba ina jin da ana taba shi amma ba zai iya zantar da komai ba an fahimta ike cewa to haka wato anin bayanin ike wannan shi ne zama ya tattara maganganun kuma ba za a samu wata matsala na cewa magana ta zama daban-daban yaya abin yake saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallama mala'ika jibril ya tafi da shi wajen ɗakin kaba daga wannan guri na ɗakin kaba. aka kuma wato ainihin zo wa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da buraq dabbar da aka ɗauke shi aka to da wannan tafiya ta manzo sallallahu alaihi wa sallama ta isra'i da aka da shi akan dabba kamar yadda shi da kansa yake cewa wa utitu bi dabbati sai aka zo min da wata dabba abiya fara farar dabba ce dole albagli ba ta sa girman alfadari ba wa himari ta kuma fi jaki alburak dabba da ake kira da burak a wajen imam muslim a lafazin ruwayas da makaranta ta zo da bayanin cewar ya ƙa'u khatsa'uhu takun wannan wato dabba burak yakan kasance yakan afko a inda aqsa tarafi a inda yake mafi makurar inda ganin wannan dabba yake duk inda ta hanga to in ta ɗan kafa ƙarshen inda ta hanga a nan za ta ajiye kafa to wannan bayanin da ah, muka ji manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa dabbar da aka ɗauke shi akai fara ce kaga ka samu bayanin sifarta ta bangaren launi kalar da take da shi farar dabba ce daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ta ɓangaren girman jikinta mun samu bayanin cewar bata karasa girma alfadari ba amma ta fi girma jaki wannan ma bayani ne daga manzo sallallahu alaihi wasallam yanke ingantacce tabbatacce cikin bukhari da muslim sannan bayan haka ta ɓangaren yadda take da saurin tafiya mun ji bayani cewar duk inda ƙarshen ganin ta tsaya to duk inda ta aje ta idan ta ɗaga ka ce wato iska haka tafiyar ta take wanda yake tabbatar maka da cewa allah subhanahu wa ta'ala ya khuluqu ma ya sha yana halitta abin da ya so ita dai wannan dabba kai ka san ba irin sauran dabbobi bane da ake ci inda wani abu za ka kwatanta yanzu sai dai ka ce jirgi shi ma bai kai ta ko dan shi jirgi ba iya inda ya haska fitilarsa yake dirawa ba hmm. amma abu mafi sauri yanzu da kake da shi shine jirgin na sama ko to ga dabba da tafi shi kuma ita takawa take to wannan bayanan da muka ji daga manzo sallallahu alaihi wasallama game da ita shine tabbataccen abin da ya tabbata da sifar wannan dabba a gurin imamu thalabi da jerin mazaje wanda yake mai rauni da aka ƙure ga cewa an ji daga ko kuma an samo daga abdullahi dan abbas allah ya da shi a ƙarin bayani na game da wannan dabba al-buraq an zo da cewa wannan dabba alburak kumatinta irin kumatin mutum an fahimta ko sannan kuma tana da wato beza zare nan gashi na gadon baya irin shigen gashin gadon bayan doki kafafuwan kuma irin kafafuwar raƙumi sannan bayan haka abin da ya shafi kofato da abin da ya shafi jela irin ta saniya ƙirjin kuma ya ƙuti ne ja to shi dai manzo cewa i wace kala ce fara me ya kawo ja kuma an fahimta ku? ana maganar ta fi jaki bata ƙarasa alfadari ba fara ce kuma yanzu an zo ana magana cewar kafar raƙumi ko fatan sa jelar saniya an fahimta ko to haka to da haka to wannan ruwa take maganar waɗannan abubuwan cewar an kira ta dabba ko kuma yanzu an zo ana magana cewar kumatin ta irin kumatin mutum dabba mutum kenan ko an fahimta ko to wannan bai inganta ba wancan abin da muka ji muka kiyaye tabbatacce shine abin da yake daidai farar dabba ce ta fi jaki bata karasa alfadari ba gudunta iya inda ƙarshen garinta ike gano wannan shine abin da ya tabbata ka tsaya iya waɗannan abubuwan da ba su tabbata ba jingine suka basu alhamdulillah ilimi yana aruwa wayewa addini tana samuwa wannan abin da da akan kansa muke kafin allah ya kawo mu lokacin da yanzu mu za mu zo muna warware abu Tanda muna yara duk pol waya haka za ga sau an yi wannan zanen baraka shi nan za ka gani siffar mutum ce kan komai da komai har yanzu ma ana sa ko a hoto rama ku. littafin isra'i da miraji to har yanzu ma littafin isra'i da miraji eh har da fuka-fuki ban faɗo fuka-fukin ba ne nema na a gaba na an gane ko dabba mutum kuma dabba tsuntsu ake so da ta lokaci to saboda haka a lokacin haka za ga an liƙa a falwaya ana cewa ga baraka wacce aka yi isra'i da miraji da annabi kayan ka gani sai ka ɗauka haka hoton abin yi sai ka ɗauki wannan abin ka sa a rai kuma ka ƙudurci da wani zai masa sai ka ana fara da kai ya masa burakar da aka yi isra'i da miraji da annabi a ko ba haka ba to ba komai bane jahilci da yake sa amma inda karatu ya karatu ana faɗar wani abin ko ana yi za ka san cewa wannan duk shirme ne da shiriri ko da haka dai buraka a bayanin da ya tabbata daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam bai batun cewa tana da fifike ba bai bayanin cewar kafafuwanta irin na raƙumi ba ne bai mana bayanin cewar kofatanta da jelatta irin na saniya ba ne da kuma bayanin cewar gadon bayanta akwai wato ainihin irin gashi kamar gashin doki ba a an gaya mana da farar dabba ce sannan kuma ta fi jaki ba ta karasa alfadari ba wadanda kuma inda ganin ta tike nan take jaka. kafa wannan shine abin da ya kamata ko ya zama lallai a ɗora a kai a kuma ƙudurce a karɓa a riƙe abin da kuma yake ba shi ba a watsar da shi a ruwayar imam muslim ta ci gaba da cewa wa haddasa nabiyullahi sallallahu alaihi wa sallam kuma annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zantar da cewa annahu ra'a arba'ata anha ya ga wasu koramu guda hudu a tafiyar da aka yi da shi ta Isra'i da Mi'raj ya ga wasu koramu guda hudu a wato ƙarƙashin wannan wato ainihin magaryar tikewa wannan wato ainihin ƙoramu guda hudu suna gudana biyu daga cikinsu mabayyana biyu daga ciki kuma ɓoyayyu ko kuma daga ciki aka ambata mana cewa na daga cikin na aljanna ne wanda suke na daga wajen kuma aka ce da mu nil ne kogin nil da kuma kogin furat kogin nil shine kogin da ake cewa maliya kogin da ke ƙasar masar ruwan da babu kamarsa shi kuma shi shine ruwan da ko tafki ko kogin da yake kasar iraki to alaƙar waɗannan ruwan da kuma wato ainihin sidratul muntaha da aka yi iraji da manzo sallallahu alaihi wasallam ya gani kuma mu gasa a nan ƙasar a masar da kuma wato ainihin iraki ko to malamai suka ce waɗanda daga cikin abin da ake buƙatar ka ji ka yi imani fayyace yadda komai ike kalai-kalai garai ba a yi maka ba ko ba a da buƙatar ka kusa. ci dama dai an fahimci bayani da haka me Allah yake nufi da hakan ko a bayanin manzo da ya faɗa me yake nufi da hakan Allah ne masa to saboda haka waɗansu ne ire-iren abubuwan da kusan za mu ce akwai su a wannan ruwaya a wannan hadisi na malik bin sa'asa wanda kuma ba mu same su ko kuma mu karanta su ba a hadisin abidar da haka to muka ɗauke su aka tattaba su a matsayin abin da ya kamata a samu wayewa da fahimtar inda suka sa gaba bayan haka manzan allah annab musa alaihi salam ya yi wa manzo gudunmawa ta ban mamaki da kuma mu al'ummar sa al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam inda ya baiwa manzo shawara ya a aje a nemi rai a nemi sauki da sassauci wannan yake sanar da mu cewa a tsarin al'amari na addini da kuma na rayuwa ta yau da kullum da ubangiji yake gudanar da ita tsakanin bayi har kullum wanda ya gabace ka ya gabace ka ina da wani abu da allah yake masa baiwarsa da kai da baka rigaye shi ba baka same shi ba shine abin da ya faru da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi musa ko shi annabi muhammad daga bashi sallah hamsin a tafi aje a ci gaba da kuma ya karɓo ya juyo ko ba haka ba annabi musa da an taɓa bashi ya zo ya yi wato ainihin hulɗa da jama'ar ya ga yadda suke ya ji abin da ya ji ya ga abin da ya gani ce kai dan uwa na kirki ina da shawara tafi ka nemi rai sai dai a sassauta maka to wanda yake nuna cewar a har kullum a al'amari wanda yake a gaba to a san ina gaba wanda yake da gogayyar rayuwa a kaddara wannan gogayyar rayuwar ta wanda shi yanzu muke ta rasawa ai zamani ya canza sabon jini sabon tsari an fahimta ko kana sa sabon jini to za ka san ka sa sabon jini amma har kullu abin da ake so a rika samun waɗanda suke suna da gogayyar rayuwa suna da wato ainihin fahimta ta addini mai ƙwari ilimi sanin abubuwa da yadda ya suke to ana sa su a gaba ko ba su zama su ne komai ba amma su suke haska muku tafiya to tafiya za ta yi amma ba haka ba za a yi ta sabon jini sabon tsari kuma za a yi ta yan dunguran da ba za a tashi in kuma an tashi ma ba daɗa za ka an sake dungura to wannan ina karanta da mu a cikin al'amuran mu zama masu taka tsantsan kuma waɗanda Allah ya musu bai wadda ya musu ta sanin rayuwa da kuma fahimta mai kwari to a kaddara su akan wannan akai haka tafiya za ta yi amma muddin aka ce ai ya kamata duk komai a sabunta na daɗin na kamata a koma gefe a zauna a barwa masu dama damar su to aka dama wani lokaci ba ta shawo an fahimta su da suka dama da kansu za su tafi su ba abin da suka dama to haka ake ganin kamar ci gaba ne kuma wani lokaci ci baya ne so da haka annabi musa allah ya saka masa da alkhairi ya agaza matuƙa ƙwarai da gaske kuma kamar na faɗa duk abin da aka ce ana yin sa tsakani da allah gashi dai annabi musa ya yi kuka ka ce kukan me kake ce ah to ga wani zai zo daga ya zo daga bana kasan kasa na kuma gashi al'ummar da za su shiga aljanna ta sun darkawa wanda ya faɗa kuma shi zo yake cewa kai lokaci shawara kakka je ka samu matsala da mutanen kaga inda misali wannan kukan irin kukan mai hasada ne a je a ci gaba ku je ku ji yadda ai haka ce za ta faru ko to wannan shi yake nuna duk abin da yake na dan Allah na tsakani da Allah to ba za ka samu irin haka har kullum musulmi dan uwansa musulmi bai san ya samu matsala har kullum aka ce wani dan uwanka da musulmi to kokari kake ga ya zai ci gaba ya za ka daƙile masa wani abu na rashin ci gaba amma ba ka zama ka kake gudunmuwa ka fada kai ka haye to aka yi haka yan uwantaka ta rushe wannan shine kusan dan abin da na so mu taba hadisin a karatun mu abin da muka da Allah ba mu ladan sa kuskure kuma Allah ya fi ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala وبعد wannan ke cewa assalamu alaikum mala ina tambaya shin da annabi sallallahu alaihi sallama ya je isra'i da mi'raji ya ga Allah a da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya isra'i da miraji bai ga allah wanda ta ce amsa mafi inganci aisha take cewa duk wanda ya ce da ku annabi ya ga allah karya yake allah subhanahu wata'ala da kansa ya faɗa la tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikul absar gannai namu na bayi a nan duniya da aka mana ba zai iya ba mu damar mu ga ubangiji amma ubangiji shi yana sukar bayi na ganin suna sanar da abin da su da haka annabi musa alaihi salam da ya buƙaci ga allah allah yake cewa da shi ba zai yi baka gani amma ka kalli dutsen da ke gefen ko kusa da kai in ya tabbata a inda yake a sanda nan da kuka gani to zai yi ka gani in ko bai tabbata inda yake ba to gani na ba zai yi ba gare bayan ya kore masa cewa ba zai gan shi ba amma dan ki samu jin cewar eh bari ka gamsu da ba za ka gan ba ba zai yi ba ce ga dutse nan kusa da lokacin da ubangiji ina faci ware iya ganin sa din to Allah yake faɗa ce wato ainihin dutse ya zama kamar toka kharra musa sa'iqa annan musa kuma ya faɗi su mai abu wanda ya suma mai zai zantar an fahimta ku to da haka da kan annabawa da manzanni duk Allah subhanahu wataala bai yadda wani ya ganshi amma yana daga cikin ni'imar da zai mana da tafi ni'imar aljanna bayan an shiga aljanna zai kore wa bayansa 'yan aljanna su ganshi Allah ya sa mu cikin su ko da haka wannan shine abin da yake cewa assalamu alaikum da Allah ina so a yi min bayani game da bambancin zakatul fitri da zakka zakatul fitri nau'i ce daga cikin nau'o'in zakka amma ita zakka ce mai zaman kanta ta sha bamban da sauran zakka ita ana yin ta a ƙarshen azumi idan an kammala azumi kafin a je a yi sallar idi da kwana daya ko da kwana biyu ko a ranar kafin a fita idi ake bukatar a bayar da mudannabi guda hudu a madadin kowane mutum daya wanda shi ke daidai da kwano guda irin kwano na shari'a a madadin kowane mutum ɗaya kuma ita zakafin da kai ba babba ba yawa ba mace ba namiji ba bawa ba ɗa kowa za a yi masa kowa za a yi masa to da aka yi ta zakafin da kai kaga wani abin da za ka ce abinci ne ake ɗauka a bayar don ubangiji subhanahu wata'ala ya baiwa mabukata damar su ma samu wani abin da za su dafa su murna su farin cikin sallah ko da ka addini musulunci addini da yake bukatar a samu wato daidaiton sassauci na rayuwa kai da kake da shi kake da hali bayan wanda za ka ci har da wanda ka iya bayar kana bukatar ka bayar don wanda bai da shi shi ma ya samu abin da zai dafa ya ci a yi murna sallah an fahimta ku to na ita ce zakar da kai ita da abinci ake yi ba ta kuɗi ba ce duk da suna da fahimtar ana iya dunkule kuɗin abin a bayar amma malamai suka ce ba ita ce ta amsa da tafi daidai ba domin ba kuɗin ne ba ba a lokacin manzo ba ake bayar da ita an fahimta ku ka ba da abincin ruwansa shi in ka ba shi ya siyar ya samu kuɗin ruwansa ya zuba tattabarinsa ruwansa ya ci ko an da ya bayar amma abin da ya shafi sauran zakar da ba zakar da kai ba kuma to ita kuma magana ce ta cewa sai ka mallaki wani adadi na kuɗi da ya kai zinare ashirin ko kuma dirhami ɗari biyu wanda a yanzu yana kai wajen miliyan ɗaya da wani kudin ko kusan da rabi shi ne ake kasa shi gida arba'in sai ka ɗauki ɗaya daga ciki ka ba mabukata wannan ta ɓangaren abin da ya shafi zakar kuɗi kenan shi ma ana maganar idan wannan abin da kake da shi ya kai shekara wata shekara ta zo ma ya haura to haka da za ka sa gida arba'in ka ɗauki ɗaya ka bayar amma idan da da ka mallaka daga bana ya kai haka kafin a kai shekara mai zuwa ya koma rabin miliyan ba ka yi a cikin masu zakka sai dai kaso taimaka mu bukata kawai har ka abin da ya shafi bangaren dabbobi raƙumi daga biyar ake fara zakkarsa kuma ana bayar da akuya ko tinkiya ko rago ko musulun idan sun kai guda biyar daga nan kuma suna karuwa ana gaya ma abin za ƙara suna karuwa ana gaya ma har aka sun za ka fitar da raƙumi daga cikin raƙumi da ɓangaren abin da ya shafi amfanin gona sai ka mallaki abin da ya kai kwano 300 mudannabi mudannabi da ake cewa guda hudu a matsayin kwano ɗaya mudannabi hudu a matsayin kwano sai ka samu kwano 300 shine ya kai a yi zakasa shi ma kuma an tashi kasawa goma za a yi sai a ɗauki kashi ɗaya ka ba mabukata idan da ruwan sama ka same shi idan kuma kai karkata da inji kana zuƙowa kana fesawa don ka tashi za a kasa gida ashirin sa ɗauki kashi ɗaya abu to wannan zakar amfanin gonar shi ana yi a san da aka girbe ba magana sai an shekara kan a shekara ya kwanci kayan an fahimta ko ita aka yi ya kai wannan adadin to a sana ake ba kace mai ce a kwano ɗari eh aka fitar kwano talatin da shi ne kawai abin da don kuma kai ban ruwa sha biyar za ka ba za ka ba da shi an fahimta ko sauran kuma duk naka ne eh. to akwai kuma bangare abin da ya shafi na dabbobin na faɗa idan abin da ya shafi shanu ne daga talatin za a fara fitar da zakka idan abin da ya shafi tumaki awaki ne daga arba'in za a fara fitar da su haka suna karuwa kuma na ga maka adadi da kuma abin zaka to wannan su ne bangar abin da ya shafi su kuma abin da ya shafi zakar dabbobi din to shi idan aka ba aka karba wannan bana to sai kuma wata shekara haka shi ma na kuɗin sai wata shekara amma na amfanin gona shi kuma a san da aka yi sannan za a shi ba magana a ce a kauna abu an fahimta ku to wannan shi ne bambancin zakka da kuma zakar fidda kai wannan kuma mai hadisi hadisan kai na tsawo ka same ni sai maka bayanin sai da yake insha Allah eh, dan shi ma darasi ne mai zaman kansa ba zai kasa karatu ne na e ana kallon wannan ne ya farin jari ruwan sama ne ya farin jari ka kara sa na na inji ko kuwa na inji ne farin jayi a kan na sama sai a riskar da shi da wanda ya biya shi za a yi a za ka ce to ya allah na dan ba da ruwa da inji na to so da ka sha biyar zan ba to kuma yau guda nawa ka ba shi ne sai me na sun shekara ba wannan suka ƙari a kai a ta su zai zai kasanta kafin kuma zai ce ana maganar misali mu ce idan dukiya ta kai miliyan ɗaya da rabi ta kai nisabi daga inda aka kai shekara za ka fitar da zakka ya ce to sai aka kai shekara sai suka zama miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas kaga sun wuce da rabin ko ya ce to ya miliyan ɗaya da rabin za ka fitar wa zakka ɗin wannan kuma ɗan abin da ya ɗoru baya ciki ko ya ai duka za ka kasa gida arba'in ne an gane ko duka za ka kasa gida arba'in sai ka ba da eh, duka za ka kasa allah ya sa mu dace kuma da za su kasa aka ce duk miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu sai dai ka gara maka taimaka kawai amma kayan ka ne ba wata zakka ce ai allah yana san mu ba sai ga masu zakka ma me ma zai hana su zakka abin da aka ba nawa yake wa alaikum assalam eh duk wanda to ai abin da ke faruwa duk wanda aka ce misali lokacin zakar ya to yake ga to ai tunda an ce ba zakka a gida tunda ba na sayarwa ba ne? a matsayin kadara ce kuma gidana ne cikin gidajen da nake da su na gada ma na iya sa ƴaƴana ko kuma na iya ba da haya sai dai kuɗin haya sun kai zakka za mu magana zakka to kuma kuɗin haya ba lallai sun kai zakka ba to irin wannan shi ubangiji baya mai dabara baya mai wayo sai ka ƙara hakan duk sai ka yi sai ka sanadin da za su salwanta inda hadisi ne da manzo yake faɗa cewa duk ranar allah idan gari ya waye mala'iku biyu suna nan ba su da aiki sai ɗaya ina addu'ar allah duk mai shirya abin da ike bayarwa don kai fitar da zakka ko isadaka to kanin nan kama abin da ya bayar Allahumma ati mumfiqan khalafan Allah ka baiwa mai ciyar da dukiyarsa madadin abin da ya ciyar fiye da wanda ya ci shine khalaf mafi alkhairin abin da ibada irin abin da ba shi yake cewa inda aka fidda allura Allah ya maida garma allura nawa za a jikin garma an gani to sannan kuma shi kuma ɗaya na cewa Allahumma ati mumsikan talafan ya Allah duk mai matsolanci da maki abin da yake da shi ka aiko mar da asara shi ne sai ga mutum ya riga ya gama kundigewar ya tattare ya yi waye sai an je an yi odar ko sai ce motar ta hansu ba abin da aka mora guda nawa aka ka gama tattara duk wannan karan ka ai daga bana mu ma za mu shiga cikin lissafin masu kudin garin nan sai Allah ya salwantar da ita kwace wuta ta kama motar shi ma direban da kire sha duk bayan da Allah ne amma kana barwa su waɗanda kake ba suna ƙaunarka kana ƙaunar su suna jin daɗin ka kana jin daɗin su ne maka addu'a Allah ya saka fa kuma ko me ya same ka kamar su ya samu ai alhaji wani ne wallahi kaza ai mu dai mu aka wa abin wallahi sai su fi ka jimami ta ma na jin jaya ka alhaji <laughs> kai kai me ya ciki. ko Allah ya so yake subhanallah to na ce wannan kamar yanzu idan ya tambayi mara lafiya amma na ji dubu mara lafiya aka ce ya nasa sai na ce da sauki kuma al'adun yana ji wai haka wai ya zama karya a wani irin karya gaskiya ce tsagwaro kai akwai ɗan wani da muke ta muke ta ba da shi a kai ya eh, sai dan taba baguje za ka eh, dan baguje da ai idan mara lafiya shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan yana cikin wani hali mara daɗi sai kan ce alhamdulillah ala kulli hal ina godiya ga Allah a duk halin da nake ciki sai aka zo aka ce wane ya jikin ya jikin wane kaca da sauki kalmar da sauki da kake nufi ba kana nufin ya warke ba ko ba kana nufin lalle ciwon sa bai fiye da yake da ai da sauki ga bawa idan jarraba ka ta tsaya a gangan jiki da imaninka an fahimta ai da sauki idan jarrabar bawa ta tsaya a duk da abin da ake jarrabar sa ina ambatan Allah an fahimta shi ne bahaushe yake cewa ka gode wa allah ku kana bakin kura a bakin kura ba daɗi ne da shi ko to amma ka tsira da imani ta ci banza kai baka halaka ba sai dai ma ƙarin sakayyar ladan jarrabar da aka maka na taunawar an fahimta ku to haka ake so mumin ya fahimci abubuwa ba ka zo ana magana da jiki ka ce ka ai jiki wanda ma jiya to kenan kana gaya wa bayi cewar abinda Allah ya maka fa kai ba fa daɗi kake ji ba ko to kuma so ake kalma mai haƙuri da juriya jarraba dama ai dama ce dan haka ya halice mu wala nablu annakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqas min al-amwali wal-anfus wa thamarat fa bashir as-sabiq ke huwa alladhi khalaqakum alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata sai ce liyabluwa dan jarraba dama aka to har ma a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallama da wani ya rasu bai rashin lafiya ba wani daga cikin sabai ke ce ka wani ya caba ga bai sha wuya ba ko ya mutu abin manzo ce ka sani da yayi rashin lafiyar a share mazinabansa a daga darajarsa shi mumini aka jarrabe shi ɗaukakar daraja ce ko kuma kankarar zunubi haka aka sai ka ce da sauki a da sauki inda yana ta tara lada ana ta share man laifi a shi sa yake cewa la ba sa qahurun insha Allah haka manzo yake cewa da yaje duba la ba sa qahurun insha Allah mai kalmar la ba sa ah, ba laifi amma kai ka san abin da kake ji shi ma da yazo ya ganka ya san abin da kake ji ya gani amma sai ce la ba sa qahurun insha Allah tsarkaka ce Allah su haka manzo yake ce kaga da sauki ke ya eh, to Allah ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk